radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على sallallahu bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma da kuma mu koyi harshen farisanci idan kuma akwai lokaci za ku sake jin mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara na fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraron yanzu kuma ga shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 11 ga watan disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 16 ga watan jama'a wula na shekara 1444 hijira ga mariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan disamban shekara ta 1937 kasar italiya ta fice daga majalisar kasashen duniya ta lokacin wacce ake kira da league of nations an kafa majalisar ne a shekara ta 1920 don tabbatar da zaman lafiya tsakanin kasashen duniya bayan yakin duniya na biyu amma gwamnatin kasar amurka ta ki shiga majalisar wanda rashin shigarta ne a cikin majalisar ya kawo cikas ga ayyukanta kasantuwar amurka ɗaya ce daga cikin manyan ƙasashe na duniya masu tasiri haka kuma ya sa majalisar ta kasa magance matsalolin tsaro wanda suke tasowa a kasashen duniya a lokacin saboda haka ne kasar italiya wadda take kawance da kasar jamus a lokacin ta fice daga majalisar bayan kuma aka fara yakin duniya na biyu da ƙarshe dai bayan yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 majalisar ta kawo ƙarshen aikinta sannan aka kafa majalisar ɗinkin duniya ko kuma united nations da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 76 suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan disamban shekara ta 1946 aka kafa hukumar unicef mai kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya da farko dai an kafa hukumar ta unicef ne don ta kula da yara marayu waɗanda suka rasa iyayensu sanadiyar yakin duniya na biyu amma daga baya ta da aikin nata zuwa tallafawa yara da abinci gina musu makarantu da kuma kula da lafiyar su a duk inda suke a cikin faɗin duniya matukar dai sana da cikin waɗanda suka cancanci taimakonta hukumar unicef dai tana da babban ofishinta a birnin new york na ƙasar amurka kuma a yanzu ta sami nasarori da dama a cikin ayyukanta a sassa daban-daban na duniya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 madal yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. An buɗe taron ƙungiyar ƙasashen Afirka da Karibiya karo na goma a ƙasar Angola. gwamnatin yamman ta ce za ta mayar da martani akan wuce gona da iri daga makiya adadin waɗanda suka mutu sanadiyar fashewar wasu abubuwa tsibirin jc na birtaniya sun kai uku to an daga cikakkun labarin an buɗe taron ƙungiyar ƙasashen afirka da karibiya karo na goma a ƙasar angola Kungiyar ta kunshi ƙasashe 79 na afirka caribbean da kuma yankin tekun pacific wacce ta takaice ake kira da oecps ta buɗe taronta karo na goma a birnin luwanda tun shekarun jiya juma'a taken da aka baiwa taron wannan lokacin shine makoma ɗaya ta nahiyoyi uku tekuna uku ƙasar ta angola mai masaukin baki tana son ganin taron ya mayar da hankali ne akan muhimman batutuwa da suke jan hankalin duniya da suka hada da sauyin yanayi kafa gwamnatoci masu inganci da kuma fada da cin hanci da rashawa daga cikin bakin da za su halarci taron da ake yi a angola din da akwai shugaban tarayyar turai charles michel sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres domin gabatar da jawabai mataimakin firaministan ƙasar china zai kawo ziyara iran kamfanin dillancin labarun shinhawa na ƙasar sin ya naƙarto labaran da ke cewa mataimakin firaministan ƙasar hu chanhua zai kawo ziyarar aiki iran a cikin wannan makon sanarwar ba ta ayyana ranar zuwan jami'in gwamnatin kasar ta cin iran ba sai dai ta ambaci cewa jami'in zai kuma kai wata ziyara haɗaɗɗe daular larabawa a ranakun goma zuwa sha hudu ga watan nan na disamba a nan teheran ministan harkokin wajen ƙasar ta iran hussein amir abdullahiyan ya ce a yayin ziyarar za a tattauna ziyarar shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi zai kai zuwa can ƙasar ta china to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙasar yemen ta ce za ta mayar da martani akan wuce gona da iri daga makiya ministan albarkatun man fetur na ƙasar yemen ahmad daras shine ya bayyana cewa sana'a ba za ta sa wa idanu ba suna amfani da tattalin arziki a matsayin makamin yaƙi a kanta ministan albarkatun man fetur ɗin na ƙasar yaman wanda tashar talabijin ɗin almasira ta hira da shi a jiya asabar ya yi kira ga dukkanin kamfanonin ƙasashen waje da suke son gudanar da ayyuka a cikin ƙasar da su tuntuɓi gwamnatin sana'a kafin duk wani abu da za su gudanar. ministan man fetur din na yaman ya gargaɗi kamfanonin ƙasashen wajen masu aiki a fagen makamashi da su nisanci keta hurumin ƙasar kowa wasan albarkatunta domin ƙarshe ba zai musu daɗi ba a wani gefen gwamnatin ta sana'a ta yi suka ga yarjejeniyar tsaro da aka kulla tsakanin adan da kuma haɗaɗɗen daular larabawa wani jami'in ofishin siyasa na ƙungiyar ansarullah Muhammadu al ya bayyana cewa yarjejeniyar tsaron ba ta da halacci tare da yin gargaɗin cewa ba za su sa idanu suna kallon haɗaɗe daular larabawa tana shiga harkokin cikin ƙasar teman ba albuhaiti ya gargaɗin cewa duk wata kara kaina da haɗaɗɗen daular larabawa za ta yi a cikin yaman za su ɗauke ta daidai da ta haramtacciyar ƙasar isra'ila adadin waɗanda suka mutu sanadiyar fashewar wasu abubuwa a tsibirin Jesse na birtaniya sun kai uku 'yan sanda a tsibirin na Jesse sun ambaci cewa baya ga mutane uku da fashewar ta kashe an kuma samu wasu mutane goma da suka jikata majiyar ta kuma ce a halin yanzu ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a yankin da fashewar ta faru da matsuguni ne na mutane yanzu yanzu dai ana danganta abin da ya faru ɗin da fashewar tukunyar gas kuma tuni an kashe gobarar da tashi sanadiyar haka to ƙashen labarin duniyar kenan. da yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu usman katsina mu koyi harshen farisanci bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shirin namu na koyon harshen farasanci a wannan karan dai muna cikin darasi na uku ne da da Allah kuma za ku ji abin da muke dauke da shi a cikin shirin da ya gabata dai kun ji cewa muhammad da ramin sun je ɗakin cin abincin jami'a kuma sun san junansu To yau kuma da yadda Allah maɗaukakin sarki za ku ji yadda ta kaya kwatsam sai suka haɗu a kusa da ɗakin karatun jami'ar. Nan da nan suka fara gaisuwa suka shiga taɗi dangane da karatunsu. Ku biyo mu domin jin me suke cewa, amma kafin nan sai mun saurari waɗannan kalmomi. سلام سلام علیکم محمد محمدو آقای رامین سمدی ملم رامین سمدی اسم من سونانا حال شما چطور است؟ یا ککی متشکرم نگوده حال شما خوب است؟ کنا لپیه خیلی ممنون دا دانشجو دالبین جامعه تاریخ تاریخی دانشجوی تاریخ دالبین جامعه دکی کراتو تاریخی شما کی هستید ککی نه آآ من نی هستم نکی من نی نیستم بانی با ادبیات ادبی دانشجوی ادبیات فارسی دالبین ادبین فارسنچی ادبیات فارسی ادبین فارسنچی Bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawa محمدو Muhammadu سلام محمد سلام آقای اسم من رامین است رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ متشکرم حال شما خوب است؟ خیلی ممنون شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم شما دانشجوی تاریخ هستید؟ بله من دانشجوی تاریخ هستم To bayan da aka je wannan tattaunawa yanzu kuma sai a sake sauraron tattaunawar tsakanin Muhammadu Darmin a wannan karo tare da fassararta. Salam Muhammad. Salamu alaikum Muhammadu. Salam agaye. Alaikum salam Malam. اسم من رامین است رامین سمدی سونانا رامین نه رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ نعم سلام علیکم مالم رامین سمدی کنا لافیه متشکرم حال شما خوب است؟ نگودی کنا لافیه خیلی ممنون دگودیه شما دانشجوی تاریخ هستید؟ کی دلیبی ابنگرن تاریخی نه؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم آه نی با بلی بی بنی اب تاریحی. شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ کی دلی بینی ا ادبین ادبین یارن چی؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نعم Ni ɗalibi ne a ɓangaren adabin Farisanci, kai kuma ɗalibi ne a ɓangaren tarihi? Bale, man دانشجوی tarihi هستم. na'am ni ɗalibi ne a ɓangaren tarihi. To madalla yanzu dai an riga an je yadda ta kaya kuma a hankali a hankali dai kun ƙara sanin su sai a ƙara sauraron jimloli da aka ji a cikin wannan tattaunawa. سلام حال شما چطور است؟ حال شما خوب است؟ متشکرم خیلی ممنون شما ایرانی هستید؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من محمد است شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ نه من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم من دانشجوی تاریخ هستم To zuwa yanzu dai kun ji waɗannan jimloli waɗanda Muhammad Dramin suka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa taso. To yanzu kuma ga jimlolin yadda suke tare da fassarar su. Salam. Assalamu alaikum. حال ce چطور Yaya kake? ککی shoma شما کنا لافیه متشکرم خیلی ممنون نگودی ده گودیه شما ایرانی هستید؟ کی به ایرانی نه؟ بله من ایرانی هستم نه. نی به ایرانی نه اسم شما چیست؟ یا یا سوننکا اسم من محمد است سونانا محمدونه شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ کی دلیبی نه ابنگرن ادبین پرسنچی؟ نه من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم من دانشجوی تاریخ هستم آ نی با دلیبی بنه ابنگرن ادبین یاران پرسنچی نی دلیبی نه ابنگرن تاریخی To yanzu kuma sai a ƙara sauraron waɗannan kalmomi waɗanda aka ji su a cikin wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin. سلام سلام علیکم محمد محمدو آقای رامین سمدی ملم رامین سمدی اسم من سونانا حال شما چطور است؟ یا ککی متشکرم نگوده حال شما خوب است؟ کنا لپیا خیلی ممنون دگودیا دانشجو دالبین جامعه تاریخ تاریخی دانشجوی تاریخ دالبین جامعه دکی کراتو تاریخی شما کی هستید کی نه ا من نی هستم نکی من نی نیستم با نی با ادبیات ادبی دانشجوی ادبیات فارسی دالبین بله ادبین فارسنچی ادبیات فارسی ادبین فارسنچی To yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar tasu yadda ta kasance tare da bin kalmomi da jimlolin da suka yi amfani da su domin a ƙara riƙe su da kyau. سلام محمد سلام آقای اسم من رامین است رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ متشکرم حال شما خوب است؟ خیلی ممنون شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم شما دانشجوی تاریخ هستید؟ بله من دانشجوی تاریخ هستم To jama'a masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki anan zamu zamu dakata sai a mako na gaba idan Allah mai kwadu da komi ya kai mu. A madadin Muhammad Raji da haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salo kusa nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu amma tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara an buɗe taron ƙungiyar ƙasashen afirka da karibiya karo na goma a ƙasar angola ƙungiyar ta kunshi ƙasashe 79 na afirka karibiya da kuma yankin tekun pacific wacce a takaice ake kira da oecps ta buɗe taronta karo na goma a birnin luwanda tun shekarun jiya juma'a taken da aka baiwa taron wannan lokacin shine makoma ɗaya ta nahiyoyi uku tekuna uku ƙasar ta angola mai masaukin baƙi tana son ganin taron ya mayar da hankali ne akan muhimman batutuwa da suke jan hankalin duniya da suka hada da sauyin yanayi kafa gwamnatoci masu inganci da kuma fada da cin hanci da rashawa daga cikin bakin da za su halarci taron da ake yi a angola din da akwai shugaban tarayyar turai charles michel sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres domin gabatar da jawabai mataimakin firaministan ƙasar china zai kawo ziyara iran kamfanin dillancin labarun shinhawa na kasar sin ya nakalto labaran da ke cewa mataimakin firaministan kasar hu huwa zai kawo ziyarar aiki iran a cikin wannan makon sanarwar ba ta ayyana ranar zuwan jami'in gwamnatin kasar ta cin iran ba sai dai ta ambaci cewa jami'in zai kuma kai wata ziyara haɗaɗɗe daular larabawa a ranakun goma zuwa sha ga watan nan na disamba a nan tehran ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahian ya ce a yin ziyarar za a tattauna ziyarar shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi zai kai zuwa can kasar ta china masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh